Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya yau Juma'a sha biyar ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da da ashirin ɗaya sarfila hashin gumelle tare da zahar aminu fage da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin kamuku wannan shirin a cikin shirin za mu ji cewa gine-ginen badala da aka gina kimanin shekaru ɗari da suka wuce a birnin kano na fuskantar barazanar rushewa haka kuma za a ji cewa a yunkurin inganta lafiyar idanu gwamnatin jamhuriyar nijar da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi sun yi aikin ido kyauta a yankin doso muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga ƙasar kamaru sai kuma labaran wasanni amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Wata fashewa da ta auku a cikin masallacin 'yan shi'a a yau Juma'a a garin Kandahar da ke kudancin Afghanistan ta kashe akalla mutane 32 tare da jikkata sama da saba'in a cewar majiyoyin asibitin Mirwas da kafofin yada labarai na cikin gida. Fashewar ta tashi ne a lokacin sallar Juma'a wanda galibin jama'a suke halarta. Hotuna da bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta sun nuna wani yanayi a cikin masallacin tare da gawar waki da sassan jiki da kuma masu ibada da ke kokarin ceto waɗanda suka jikkata. Mai magana da yawun kungiyar Taliban Bilal Karimi ya tabbatarwa murya Amurka cewa harin bom ɗin da aka kai a kan da hari ya yi sanadiyar jikkata wasu 'yan kasar. ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin don gano waɗanda suka aikata laifin da kuma gurfanar da su a gaban kuliya babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin an rufe makarantu bankuna da ofisoshin gwamnati a duk faɗin lebanon a yau juma'a bayan arangamar da aka yi ta awanni tsakanin 'yan bindiga dauke da muggan makamai inda suka kashe mutane shida tare da tsoratar da mazauna birnin beirut gwamnati ta yi kira da a yi zaman makoki na kwanaki bayan rikicin da aka yi inda 'yan bindigar suka yi amfani da makamai masu sarrafa kansu da gurneti a kan titunan babban birnin kasar lamarin da ya yi kama da wani mawuyacin lokaci da kasar ta shiga sanadiyar yakin basasan da aka yi a tsakanin shekarar 1975 zuwa 1990 rikicin ya barke ne a ranar alhamis a zanga-zangar da manyan mabiya shi'a guda biyu hezbollah da amal movement suka shirya suna kira da a cire babban alkali alkalin da ke binciken wata mummunar fashewa da ta faru a bara a tashar jiragen ruwa ta beirut da yawa daga cikin masu zanga-zangar na dauke da makamai ba a san ko wane ne ya yi harbi na farko ba amma arangamar ta rikide cikin sauri zuwa musayar harbe-harbe a daidai wani yankin iyaka da ya raba angonnin da musulmai suka furin jaye da wanda kiristoci suka yawa a birnin na beirut an yi ta harbe-harbe na tsawon sa'o'i kuma motoci dauke da marasa lafiya sun garzaya don daukar waɗanda suka jikkata maharan sun yi harbin ne daga saman wasu gine-gine harsasai sun yi tafasa tagogin gidaje da ke yankin an ɗebe ɗaliban makarantar makarantu kuma mazauna garin sun yi taɓuya don tsira da rayukansu. kwana biyu bayan kwantar da shi a asibiti rahotanni sun ce tsohon shugaban amurka bill clinton yana murmurewa a wani asibitin california sanadiyar wata rashin lafiya da ya kamu da ita a cewar likitocinsa Kakakin Clinton Angel Urena ta wallafa a shafin Twitter cewa an kwantar da tsohon shugaban mai shekaru 75 a cibiyar kiwon lafiya ta jami'ar California Irvine ranar Talata da yamma bayan kamuwa da wata cuta da ba ta da nasaba da COVID-19. Yana samun sauki yana cikin ƙoshin lafiya kuma yana matukar godiya ga likitoci da ma'aikatan jinya da ma'aikatan da ke bashi kyakkyawar kulawa in ji Urena. mai magana da yawun ta bayyana wa reuters cewa shugaban yana samun sauki sosai har yana ta barkwanci da ma'aikatan asibitin gidan talabijin na cnn ya ba da rahoton cewa an kai clinton asibiti ne bayan da ya kamu da matsananciyar gajiya inda aka gano cewa ya kamu da wata cuta da ta shiga magudanar jininsa wacce likitoci suka yi amanna cewa ta faru ne daga harbuwa da ya yi da ita daga mafitsararsa likitocin tsohon shugaban alfish amin da lisa badek sun ce an kwantar da shi a asibitin ne don a sa ido sosai a kansa kuma an bashi wasu magungunan kashe kwayoyin cuta amurka na shirin komawa cikin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a watan janairu matakin da zai sauya cire ƙasar da tsohuwar shugabar gwamnatin trump ta yi daga ƙungiyar a shekarar 2018 Shugaban Amurka Joe Biden a cikin wata sanarwa bayan kada ƙuri'ar ya ce amurka a shirye take ta yi aiki tare da abokan hulɗa da ƙawayenta don taimakawa jagorantar duniya zuwa ga samun kwanciyar hankali makoma mai wadata mai dogaro da martabar ɗan adam washington ta sami ƙuri'u 168 fiye da 97 da ake bukata duk da haka eritrea ce kawai wacce ta samu ƙuri'a 144 take da ƙuri'a mafi ƙaranci cikin ƙasashe goma sha takwas da aka aka zaba a majalisar. Wakiliyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce komawa cikin majalisar ya cika alkawarin yakin neman zaben Biden na sake shiga cikin kungiyar don tabbatar da cewa ta yi aiki yadda ya kamata. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala. a birnin kano na najeriya gine-ginen badala da aka gina kimanin shekaru 100 da suka wuce waɗanda suka kasance wani muhimmin bangare na tarihin jihar suna fuskantar barazanar durushewa wasu mutanen gari na maye gurbin badalar da wasu lokuta da shaguna har ma da gina gidajen mai wakilin barka bashir ta haɗa mana wannan rahoton sarakunan daular kano a shekaru dubu da aka gina ta an faɗaɗa ta wanda muhimmancin badalan domin a kare 'yan gari ne inda akwai rami a gabanta da bayanta wanda wannan rami ke kare abokan hamayya shiga garin kano a wancan lokaci koya al'umma su gaji da rushe wannan badala? to ina gani ni a ra'ayina abu ne mai kyau tunda badala dama jan tarihi ne abu ne na tarihi kuma ko ba komai yanzu ya kawo ci gaba sakamakon ana gina wurare da mutane suke samun amfani da shi tunda shi badala ai ba wani abu yake amfana mutane ba kuma yanzu duba da yanzu gine-ginen da aka yi mutane sun samu ayyukan yi ai abu ne na tarihi sha amma bai kamata dai a dai rusa ba da tarihi ne ake so a zo a dinga gani yana dudduba ba wai ra'ayin wajen rusa za a yi maintain a gyara zuba security ma na tunanin saboda ko da shaye-shaye ko wani abu da ake a wajen gwamnati za ta iya security din mutane a dinga population a gyara wajen a yi gardeners a yi waye a wajen hutawa da ci gaba da iska kuma yana population na dan shiga cikin waje yana unguwa amma yanzu an zo ana gine-gine ana waye duk abu ne wanda ya dace ba dama Fadala abu ne mai amfani wanda yake ya kamata a ce da ta samu kulawa ta hukuma don an gyara ta an adana ta ba laifi ba ne amma magana ta ɗaya kenan magana ta biyu kuma shine tunda bata samu wannan kulawar ba don an zo an yi gini a jikinta bana ganin wani laifi mun zanta da farfesa mansur ibrahim muktar wanda masani ne na tarihi a jami'ar yusuf mai ta masule ya yi mana bayanin illar rushe badala ana rusa tarihi ne shi mahimmancin badala ba za a fahimce shi ba idan ana rushe shi saboda al'umma da za su taso nan gaba ba za su san tarihinsu ba duk inda badala take to babban gari ne kuma yanda jama'a suke ciki suke tattalin arzikinsu da sauransu ba za a iya inganta shi ba nan gaba idan ana rushe abubuwa na tarihi ita badala alama ce ta al'ada ta jama'a akwai abubuwa da yawa da za a gani a tare da ita hikimar gini na jama'a fasahar gini da kuma su kansu kofofin. Mun yi yunkurin jin ta bakin hukumar raya birane dangane da yadda ake gine-gine a kan badala. A karmu bata cimma ruwa ba domin ba mu tarar da daraktan da zai saurare mu ba da muka je ofishin inda jami'in hulɗa da jama'a na hukumar yi alkawarin sanar da mu da zarar darakta ya ba da damar magana a lokacin da muke kawo muku wannan rahoto ba mu ji daga gare su ba baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya a gai da baraka bashir to daga najeriya sai mu tsallaka jamhuriyar niger inda gwamnatin kasar tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi suka gudanar da aikin ido ga mutane musamman dattawa a yankin dosa na kasar kyauta a wani yunkuri na inganta lafiyar idanu daga niamey ga rahoton yusuf abdullahi ofishin ministan kiwon lafiya da kuma ke kula da al'ummar nijar tare da gudunmuwar bankin raya kasashen musulmi da wasu kungiyoyin tallafi su ne suka shirya wannan kamfen na musamman na tiyatar ido ga waɗanda ke fama da matsalar gani musamman ma dattawa an dai so mu gudanar da wannan kamfen ne a babbar asibitin birnin doso da ke yammacin nishar kuma kyauta albarkacin ranar dattawa ta duniya da aka gudanar da shagulgullanta a farkon wannan wata na oktoba ya ce burin da muke son mu cimma wannan kamfen shine mu samu yi wa mutane masu fama da matsalar gani kimanin dubu uku gwaji da kuma yin tiyatar ido ga mutane ɗari biyar kuma kyauta kenan dai mutane kimanin dubu uku da ɗari biyar ne za a magancewa matsalar gani a wannan kamfen. zainabu sumaila ta share shekaru da dama tana fama da matsalar gani al'amarin da ya tilasta mata barin sana'arta ta ɗumki. amma yanzu tana cikin farin ciki saboda nan ba da jimawa ba za ta fara gani sakamakon aikin da aka yi mata aika in operation wata ise ta ce na zo an yi min tiyatar ido an kuma bani wasu kwanaki da zan rika amfani da wasu magungunuka da yardar allah nan ba da jimawa ba zan fara gani da kuma koma sana'ata ta dumke. a nasa bangare sun mana dandakwai wanda ya share kusan shekara ɗaya na fama da matsalar gani yanzu ya fara gani bayan an yi masa gyaran ido ya ce na fara gani sai dai ɗan raɗaɗin da nake ji a ido na sakamakon aikin da aka yi mini amma duk da haka na fara gani yanzu ma na karanta rubutun da ke saman allon da aka nuna mini wannan kamfen dai zai shafi yankunan nijar uku da suka hada da doso da maradi da kuma tawa ana kuma sa ran yi wa mutane masu fama da matsalar gani fiye da dubu goma aiki yusuf abdullahi daga nyamai jamhuriyar nijar a gaida yusuf abdullahi to kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan faifan. yanzu kuma daga Nijar za mu tsallaka kasar Kamaru inda awal garba daga kasar kamaru zai shigo mana da rahoto na musamman. a bangaren yan awalin kasar jamhuriyar kamaru har yanzu dai tsugwale bata kare ba tsakanin jami'an tsaro na kasar da kuma tsageru na yankin masu neman adadin kasar jamhuriyar kamaru gida biyu ko da a cikin makon nan ma sai da yan bindiga suka sake halaka jami'an tsaron kasar guda biyu amma fa sojojin su ma sun yi ramuwan gayya anda suka fusata suka halaka masu dauke da bindigogin da ma kona waɗansu ƙauyuka waɗanda ake ganin cewar ana zargin maza. tattauna wannan garurukan suna da hannu wajen kaiwa jami'an tsaron na kasar jamhuriyar kamaru waɗansu manyan harhare wannan ne ya sa na tambayi alhaji mutari da a matsayinsa na mai faɗa aji a wannan bangaren ga abin da ya ce kan dambarwa da ta ci take cinyewa ba zuwan manya shi yaran nan suke bukata yan awara suke bukata ba abin da suke bukata aiwatar da abin da suka tambaya misali suna bukatan samun 'yanci sosai tun an soma daga kan ana son gwamnatin tarayya wato federation har ya koma su suna son zaman kansu ne ma a raba kasan gabaki da tun suna amfani da bindiga na gargajiya yanzu ya koma su ma bindiga kamar yadda sojan kamar suke da bindiga mai kyau haka su ma suke da bindiga mai kyau ya kai ga cewa tsawon shekarun da suka ɗauka suke nan a cikin daji sun koyi sana'an harbi su ma kamar yadda sojan kamar suke harbi saboda haka sun iya kwantan bauna sun iya kuma fito wa soja ta hanyar bazata suna kashe su kwanan nan dai soja sun shiga cikin kikaikom a can boy division da noni akan suna nema duka inda 'yan awara suke su tarwatsa su ko su kamo su da rayukansu a fito da su dai daga daji to amma sun je can yaran ba samun suka yi a wajen ba sun yi dai dan abin nan musayin wuta tsakanin 'yan awara da yaran to amma mutane sun fi shan wahala faran hula sun fi shan wahala saboda ƙauyukan dukkan mutane gujewa ƙauyukan suka yi saboda yakin da yake tsakanin yan aware da su eh, sojojin gwamnati gidajen mutane kuma da yawa da aka saka wa wuta ba a nan kai ba kawai har zuwa noni ma duk an saka wasu gidajen wuta wannan irin abubuwan da suke faruwa shi ke daɗa saka waɗansu daga cikin yaran suke taɓaɓɓarewa zuciyarsu suke daɗa tafasa cewa su ba za su bar gwamnatin kamaru ta ci musu illa ta kona iyayensu gida ya za a gidaje ya za a ci sun bar wannan yaki haka to idan ka tambaye ni me ya kamata gwamnati ta yi abu kankani aka tambayi gwamnati daga farko gwamnati ta ki yadda ta duba da wannan abin ta zo kuma yanzu tana bayar da abubuwa wanda mutane suna gani kamar cewa babu son zuciya gwamnati ke bayarwa wato babu ma gaskiya a cikin abin da take mutane ba su yadda da gwamnati bayan awara ba su yadda da gwamnati ba duk abin da take aiwatarwa an ba mu matsayi na daban a cikin eh, kamaru ga baki daya wato shine special status amma har yanzu mutane na gani cewa wannan special status bai da wani tasirin da zai na sanja yadda mulkin eh, kamaru yake cewa komai sai ya wanda ne suke to saboda hakan nan da gwamnati za ta yi tunani ta sauko kasa. ta ba wa yaran nan federation wato birnin tarayya to kamar zai iya zauna a haɗu don mutane abin da suke bukata cewa su ga su suke aiwatar da mulkinsu da kawunansu a nan ƙasashen nasu ba sai dai an turo wani daga yawunde ko kuma wani babba ya fito an yi eh, bashi mukami ya zo shi ne zai dinga gawa mutane abin da za a yi ba su sun fi so su da kansu dinga aiwatarwa. na farko kenan na biyu kuma ana bukata a koma lokacin da kamaru da kamarun faransa da kamarun ingilishi suka haɗe mun san da tauraro biyu ne a jikin tutan kamaru na nuna cewa ƙasan haɗewa suka yi ko kuma na nuna cewa mutane biyu ga na ingilishi da faransa ne suka zo tare ko kuma nuna cewa ƙasan ƙasan tarayya ne unified kamaru united republic of cameroon ko federal republic of cameroon to ina dalili aka canja ba tare da an shawarci masu harshen ingilishi ba suna bukata irin wannan ma a zo a yi muhawara a kai a tattauna saboda a samu abu guda ɗaya wanda za a samu sauƙinsa. To wannan dai kaɗan ne daga cikin abubuwan da wa'annan yan aware suke bukata. Kamar e, yadda na faɗa suna gani cewa wa'ansu abubuwan kamar na dokoki na shari'a e, gwamnatin ya wanda tana nema ta take domin a nan common law ne. Common law wato doka ne wanda alkali da alkali yadda suka yi shari'a haka ake bi ake shari'a ba wai wani eh, kundi ba ne ke ajiye wanda idan kai kaza kaza za a yi maka idan kai kaza kaza za a yi maka wato common law daban yake wanda ana ganin cewa duk wanda aka ka karan shi shi dai fa tuhuma ne kawai ba dai yana da laifi ba ne sai in ka nuna laifinsa tukunna za a tabbatar yana da laifi sabanin abin da yake wucewa a wajejen faransa sannan na biyu kuma wajen karatu makarantun ingilishi suna da irin nasu yadda suka taɓa yadda ake tafiyar da, makarantu na wajen karatu na ingilishi ba kamar yadda na faransa yake ba saboda haka su ba su so a taɓa wannan karatu saboda haka gwamnati dole ne za ta zauna ta yi shawara da mutane ta nuna musu cewa ga abin fa da take aikatarwa da take aiwatarwa kuma ba faɗa za a yi da baki mutane su ga cewa ana yin wannan abin to a nan ne za a yadda da wannan gwamnati don yanzu ba ta da yadda eh, ƙarshen ta dai ni ina da ra ra'ayin cewa waɗansu mutane da suke na cikin gwamnati wanda da da su aka fara saka wuta kan abin nan su sauka daga wajen da suke shugaban ƙasa ya musanya su da waɗanda su an yadda da su cewa za su iya ka zaman lafiya haka zalika a garin boya kwatar jihar kudu maso yammacin kasar jamhuriyar kamaru jiha ta biyu da ake yaren ingilishi wani jandarma na kasar jamhuriyar kamaru ya halaka wata yarinya yan shekaru uku a yayin da wani direba na taksi yake ta makaranta jami'in tsaron ya tsare matukin taksi din shi kuma ya ki tsayawa sai jami'in tsaron ya buɗe wa wannan motar wuta har yarinya ta ce gagarinku amma fa al'amarin ya bar baya da kura sai dai jama'a sun ɗauki doka a hannunsu kuma sun halaka wannan jami'an tsaron shi ma nan take ya sheka bazahu ga yanda al'amarin ya kasance na namijin ta bakin makaraban gwamnatin wannan jihar amma na tambayi abdullahi sadu a matsayinsa na dan jarida mai zaman kansa kan wannan al'amarin da ya faru ga abin da ya ce eh to a gaskiya a yau na kaga an rasa mutane wato guda biyu ne wannan karamar yarinya wato wacce so da ya harbe eh, ko da ke an san cewa ya harbe ta ne ba tare da wato ya bi ka'ida ba domin a cewar wai ana bin wannan matar ne aka zo wato mai direban motar wato shi ne wanda ainihin ya tsar da shi shi ya ki tsayawa sai ya yi wannan harbin ne to kaga wannan ma ai bai dace ba ba a harbi haka baka tabbatar da cewa ware a cikin wannan motar ba tunda ba barawo bane ba tabbatar cewa ya yi wani abu ba amma ya dauki wannan abin ya harbe kuma waɗanda suka zo kashe wannan wannan sojan su ma a gaskiya ba su yi dace ba su yi ba domin to shi sojan ya kashe wancan yanzu su ma su sun kashe sojan din ta yanzu wa ke da laifi kenan cikin so da eh za ci yayi laifi to su fa waɗanda suka kashe wannan sojan din abu ne wanda bai kamata ba idan ku ga abu haka ku kama wannan sojan ku kai shi wajen jami'an tsaro wajen 'yan sanda waɗanda su ne dace wajen kotu su ne waɗanda ya dace za su yanke hukunci kan wannan abin da ya faru da yanzu ba a san abin takamaimai abin da ya sa wannan soja ya wannan harbin ba duk da cewa dai mutane sun ce ya yi wannan harbin domin wannan direban ya yi tsayuwa to kaga wannan abin kenan wanda a gaskiya ya ta da hankalin jama'a kwarai da gaske na jima banga wato yadda jama'a suka bayyana bakin cikinsu ba kan wannan lamarin ba kasancewar karamar yarinya ce wacce take zuwa boko uku ake kai ta boko da safe da karfe takwas sai ga shi wannan abin ya auku to kaga wannan abu ne na bakin ciki duk mai yaro wannan dole abin ya dame shi to kaga wannan abu ne wanda kuma gwamnati tana kokari na ganin cewa ta magance wannan matsala kuma kuma wato abin ma da ya abin nan a inda ake wannan matsalar na eh, sashen ingilishi kuma anan abin ya zo faru ka gani wannan abu ne wanda bai da kyau gaskiya ya kamata a ce nan gaba an kiyaye insha Allah Alhaji Garba Abubakar dan siyasa ne a cikin jam'iyyar ADPC mai mulkin kasar jamhuriyar Kamaru wani abin da yake ficewa a shashin northwest da southwest west. Eh, ya zama da akwai hatsari da yawa a ciki amma mai kasan kamaru ina kokari yadda za a yi a samu saukin wannan fitina duk da hakan nan kasan shi irin abu hakan nan ba a rasa wa'anda ba sa so abin din ya tsaya to shi sa ga mai kasa dai ina na yana kokari wannan hatsarin da ya fito a boya yana cikin irin abubuwan da yake rasa yake hana yake hana mutane a samu eh, zaman lafiya amma gwamnati wannan abin da ya fice a babuya ba zai saka eh, ba zai kashe wa gwamnati jiki ba na neman hanyar eh, zaman lafiya mai kasa ya rantsuwan cewa zai yi yadda zai iya da kuma taimakon allah da taimakon al'umman kamaru a samu lafiya zaman lafiya waɗannan matsaloli dai suna zuwa ne a yayin da gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru take ƙoƙari mata gaya ta cewa ta zaman lafiya a ƙasar musamman ma a sashen renon ingilishi domin yadda ƙasar take ta shirye-shirye na karɓan bakuncin haɗa gasan cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar afirka nan da waɗansu watanni masu zuwa kuma za a buga tamola a jihar da ake fama da waɗannan matsalolin tsaron sannan kuma yau watanni biyu kenan da ɗalibai suka koma karatunsu a makarantunsu amma a wannan bangaren iyayen yara suna ɗari-ɗari wajen mai da 'ya'yansu makarantu domin barazanar tsaro Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. A gaishe ka har yanzu muna Kamaru ga kuma awal ɗin ya dawo da wasanni a takaice. benin ziyarar da kasar jamhuriyar kamaru sun yi wasan neman tikitin shiga cin kofin duniya wanda za a buga a kasar qatar a shekarar 2022 nan kasar kamaru ta buga ne da kasar mozambika a binin duwala da ke kasar ta kamaru sannan kasashen guda biyu a yayin da suke buga balabalai din nasu inda mutum sulayon ta samu nasarar kwara balabalai guda biyu a ragar kasar mozambika haka lalika kasashen sun sake tashi daga kasar Kasar kamaru suka koma ƙasar maroko domin gudanar da wasa karo na biyu sai dai ƙasar kamaru ta sake cin takwararta ne ƙasar mozambika wallo ɗaya a ragata wanda ne ya sa na tambayi wani matashi mai suna alhaji mai kai biyu wanda yake mai sha'awan kwallon kafa ne na ƙasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya labarta mini. eh a gaskiya gaskiya na farin ciki da yawa domin kamar ta doki mozambika da a nan a fari tukuna a nan gida aka yi suka yi duka biyu da banza kaga eh, shi suka je eh, morocco tun da dai sun samu matsala a yakon matsalar jirgin sama har suka kwana kaga da gajiya a ranan a ranan ma suka je a ranan da suka suka je eh, morocco a ranar suka yi wasa bayan ita kasar mozambika ta kwashe kwana uku a can kaga hasun yan mozambika sun ne kamar da ya kamata alhalin kuma kamaru a ranar da ta tafi a ranar ta buga kwallo amma duk da haka da gajiyan da ta samu ta yi gwagwarmaya ta duke ta yi kokari sosai ta samu ta dake mozambika ce ɗaya da banza kaga gaskiya muna farin ciki yana nuna kasar kamaru ta soma kokari gaskiya tana nuna karfin eh, gwiwa domin ta samu cikicinta na na duniya Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. a gai da awal garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici wata fashewa da ta auku a cikin masallacin 'yan shi'a a yau juma'a a garin kandahar da ke kudancin afghanistan ta kashe akalla mutane 32 tare da jikkata sama da 70 a cewar majiyoyin asibitin mirwas da kafofin yada labarai na cikin gida Fashewar ta tashi ne a lokacin sallar Juma'a wanda galibin jama'a suke halarta. Hotuna da bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta sun nuna wani yanayi a cikin masallacin tare da gawarwaki da sassan jiki da kuma masu ibada da ke kokarin ceto waɗanda suka jikkata. kwana biyu bayan kwantar da shi a asibiti rahotanni sun ce tsohon shugaban amurka bill clinton yana murmurewa a wani asibitin california sanadiyar wata rashin lafiya da ya kamu da ita a cewar likitocinsa amurka na shirin komawa cikin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a watan janairu matakin da zai sauya cire ƙasar da tsohuwar shugabar gwamnatin trump ta yi daga ƙungiyar a shekarar 2018 Shugaban Amurka Joe Biden a cikin wata sanarwa bayan kada kuri'ar ya ce, Amurka a shirye take ta yi aiki tare da abokan hulɗa da ƙawayenta don taimakawa jagorantar duniya zuwa ga samun kwanciyar hankali makoma mai wadata mai dogaro da martabar ɗan adam. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo nan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dusa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin zahara aminu fage da ta na gabatar da shirin da kuma julie lazarus gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfi da hashin gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum